mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na farfesa a igondu da ke a nan unguwa alkilla inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan ramadan yau a lahadi 16 ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul sad mun tsaya aya ta 48 yau za mu tashi aya ta 49 haza zikun wa inna lil muttaqina la husna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hada zikrun wa inna إن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب bayan Allah ya kawo mana istoshin annabawa da ya faɗi a cikin wannan sura daga annabi Dawud da annabi Sulaiman har zuwa na ƙarshe da ya faɗi annabi Ibrahim da annabi Isa da annabi Yaqub da annabi Isma'ila da annabi eh, Al-Yasa'u da annabi Bilkifli bayan duk ya faɗe su ya ce dukkanin suna cikin zaɓaɓɓu sai ce haza zikrun wannan kisar tasu da aka faɗi da labarin su da makomarsu da makoman masu ƙaryata su wannan tunatarwa ce aka yi bayan Allah ya faɗi wannan sai ya kawo muna kasuwar mutane zuwa gida biyu da waɗanda za su bi hali irin na waɗanda annabawan da waɗanda suka bi su da kuma waɗanda za su bi hali na irin waɗanda suka saba musu ko waɗanne ya kawo su sannan ya kawo mai sakamakonsu sai ya ce wa inna lil muttaqina la husna ma'ab waɗanda suka bi dokokin Allah suka yi da'a ga annabawa da manzanni waɗanda aka faɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam na su da waɗannan mutanen to suna da kyakkyawan makoma za ka duk wannan labarin ba an ba da shi a banza ba ne an ba da shi ne domin a ɗauki izna ya kasance annabi ne aka turo an halarci ɗan adam an turo mai annabi in ya ga dama ya bi in ya ga dama kada ya bi wanda ya bi ga kisoshi ne an su an kawo wanda suka kafirce ga kisoshin su an kawo wanda suka bi ga tanadin da aka yi musu kyakkyawan makoma wanda suka kafirce ga tanadin da aka yi musu don haka Allah ya ce wa innal muttaqina la husna ma'ab lalle wanda suka yi takawa suka yi da'a suka bi annabawa da manzanni suka yi abin da aka ce su yi suka hanu daga abin da aka hane su suna da kyakkyawan makoma jannati adnin ita ce aljanna ta dawwama mufattahatan lahumul abwab wadda za a buɗe musu kofofi ko da za su je kofofin ta bude suke watan cewa mufattahatan lahumul abwab alamu ne na karanci da girmamawa babban mutum ana buɗe mai ƙofa a ko ina kaga shi yan aljanna su ma ana buɗe musu kofa kofofin bude suke ko da za su zo za su iske kofa bude shine mufattahatan lahumul abwab ina fiha suna gincire a cikin aljanna a karatu a shama'il da muka yi nan mun faɗi ittika yana da fassara guda uku duk an yi ta a nan wannan malaman tasiri sai wannan fassara game da ittika ittika yana ɗaukar gincire mutum ya kaskin cira gehe yana ɗauka gincire da hannu kuma ya ɗaukar zamanta matela duk ana ce musu gincire don aka mutaki ina fiha suna gincire a ciki ko suna zamne zaman sun gincira ga wani abu ko suna zamne zaman sun yi tamatela sun yi tarabba yad'una fiha bi fakihatin kathiratin suna kiran a kawo musu abin marmari da yawa ko wani abin marmari suke so suka yi kira za a kawo musu wa da abubuwan sha iri daban-daban waɗanda suke so su sha wannan duk ni'ima ce da Allah ya 'yan aljanna sai ce bancin abinci da abin marmari da abin sha suna da wasu abubuwa waɗanda hun ƙasira su Allah ya ce waɗanda hun ƙasira su tsarki kuma suna da mata masu gajeren gani waɗanda ba su ga kuɗaitaccen gani wayanda ba su ga kowa ba sai mazajensu mun yi bayani a baya da irin wannan ayat ta wuce mu a cikin suratul safat cewa yana cikin abinda Allah ke yabon mata 'yan aljanna da shi cewa ba su ga kowa ba sai mijinsu kuma wannan kira ne ga matan duniya domin su yi koyi da haka gwagudun yadda mace ta zama ba ta san kowa ba sai mijinta gwagudun yadda ta fi jin daɗin rayuwarta kuma mijinta ya fi jin ta kuma aka fi samun zama lafiya to su mata aljanna da aka halicce su ba su ganin kowa ba su ganin halittar kowa bale su ga wannan ya fi mijinmu kyau wannan ya fi mijinmu aikin kwarai a duniya wannan aljanna ce ta kai kaza a'a masu takaitaccen gani ne ganin su ya takaita ga mazajensu atrab madaidaita masu daidai shekaru daidai wajen kyawo sannan daidai wajen soyuwa ga mijinsu su ne akra don haka babu magana kishi babu magana wancan ta fi kyautata min ko fi duk daidai da suke shekarunsu daidai da juna kyawunsu daidai da juna son da mazan suka yi musu daidai da juna shine atrab masu komai daidai da juna sai Allah ya ce haza ma tu'aduna al-yawmil hisab wannan shine alƙawarin da ake muku na ranar sakamako ga mun yanzu muna ta jira ana ta karantawa ana cewa Allah ya yi alƙawari to za a kai radda za a cewa haza ma tu'aduna al-yawmil hisab wannan shi abin da aka yi muku alƙawari ga ranar sakamako kuma duk mai hankali ya san za a kai haka so nawa ana cewa saura wata kaza azumi saura wata kaza azumi haka fara saura kwana kaza azumi ha aka zan sanarwar ganin wata ake yanzu ga ana ana azumi saura kwana kaza sallah saura kwana kaza za a zo ta wuce za ka wannan rayuwar ma za ta zo ta wuce abinda ake alkawari zai zo inna ma tu aduna la'ati duk abinda ake muku alkawari zai zo don haka Allah mun gaskata ka mun gaskata manzanninka mun gaskata littafanka mun gaskata za a yi tashi bayan an mutu ya Allah ka ba mu abin da kake muna alƙawari Allah ka yafe muna kurakuran da muka yi Allah ka karɓi ayyukan da muka yi na kwarai Allah inda muka kasa mu ne masu kasawa Allah kai ne mai yafewa kai ne mai cikawa Allah ka cika muna wannan alkawari da muke shauki muna jin daɗi a ce muna ha za ma duna ga abin da ake muku alkawari Allah ya sa a yi muna alkawarin a cika muna alkawarin mu gani mu ji daɗi hada ma tu'aduna al-yawm al-hisab wannan shi alƙawlin da ake muku na ranar sakamako kuma wannan yana yankewa ko bai yankewa sai Allah ya ce inna hada inna hada rizquna ma lahu min nafad Allah ce inna haza la rizquna in Allah ce ga abinda ake muku alƙawari sai ya ce wannan shine arzikin mu malahu min nafad baya da yankewa ma inda kum yanfadu kenan wa ma inda Allah ba inda Allah tabbatacce ne da ce haza risuna Allah ya ce wannan arzikinmu ne malahu min nafad ba zai ƙare ba yanzu duk wani arziki da take ciki cikin abin da kake jin tsoro zai ƙare dole duk wani jin daɗin da kake ko ne ne zai ƙare ko dai kai ka ƙare ka bar shi ko shi ya ƙare ya baka ko yana nan baka iya amfani da shi in ka ga wani tsoro da ya kai shekara 80 90 sai ka ga duniya ne a fa'idarta komi yake da shi bai da amfani gare shi saboda mai saboda arzikin ya yanke zaka wani abun daɗi an ce baccin kaza kaza shi kan shi ko ya ci baya jin daɗi duk abin nan da ake faɗi hatta matan hul ini da ake magana wani mutum ya kai wasu shekaru babu shi babu mata a nan duniyan baya jin daɗin su abinci an ce bacci shan suga abinci an ce baccin mai matsi abinci ko ya sa ga baki bai jin daɗi kaga mai yankewa kenan ma inda kuma yamfadu din kenan abinda a wajen ku yankewa yake karewa yake amma inda Allah abinda inda Allah shi ne ba shi ne abinda ke tabbata Allah Allah ka bamu wannan sai bayan Allah ya kawo wannan sai kawo siffar ɗan wuta su kuma da suka kangare ma manzannin ji abin sauƙi gare shi watan mutum yana buƙatar muwafaka daga Allah amma musulunci sauki gare shi wa'ina abubuwan duk an baka ansa wanda ya kaza za a yi mai kaza wanda ya kaza za a yi mai kaza duk an baka ansa an gaya maka ga yadda za su zo yanzu waɗanda suka ji manzanni ne bayan Allah ya ba mu labarin manzannin ya ba mu labarin wasu sun bi su wasu sun kafirce musu sai na yanzu yana ba mu labarin to ga sakamakon waɗanda suka bi su mun ji to yanzu bayan ya gama to ga sakamakon waɗanda suka kafirce musu Allah ya ce haza haza wa inna lit-taghina la sharra جهنم يصلونها فبئس المهاد Allah ya ce haza wannan kenan shine ne aljanna mun gama da shi amma ku san bayan aljanna ɗaya ne ba wanda suka yi biyayya ba ɗaya ne wa inna litagina lalle waɗanda suka yi ɗagawa suka yi girman kai suka kibiyan manzanni suka kibiyan littattafai da aka sauka suwa la sharra ma'ab suna da mummunan makoma ji wancan la ma'ab kyakkyawan makoma wannan la sharra ma'ab mummunan makoma don haka Allah ya tsare mu da yin mummunan makoma menene mummunan makoma Allah ya ce jahannama yaslaunaha wutar jahannama ce za su shige ta za su dandane ta fa bi'sal mihad kin da shimfida mummunan shimfida kenan ya kasance wuta ce shimfidar ka can za a jefa ta za a jefa mutum ciki Allah ya tsare mu haza falyazuquhu haza falyazuquhu halimun wa ghassaq وآخر من شكله أزواج الله يكي هذا ونن كنن فليذوقوه سؤال أنيشي حميم روان زعفي ما ستبسا زعباس سشا وغساق دكما روان سمينك أنقرع دوكا روا da suka kai yanzu wannan lokacin in ka sha ruwan sanyi masu kankara kanka ka wani ciwo za su shiga cikin ciwo to ruwan zafi za a ba su waɗanda suke tafasa ƙarshen digiri na tafasar ruwan zafi sannan a ba su na sanyi waɗanda ke ƙarshen digiri na sanyi sai kasance in sun sha waɗannan zafi in sun sha waɗannan sanyi wanda ke kaiwa cikin kansu sai kasance babu kowane irin daɗi kaga akwai wahala kenan shi na Allah ya ce haza kullu yazuqu wannan kenan su dan dane wannan azaba da za a yi musu kuma za su ɗanɗane hamimun ruwa masu tsananin zafi wa gatsa da kuma ruwa masu tsananin sanyi masu fasa kai wa'inda ka kai wa ƙwaƙwalwa in an sha wa akhar da wani abu wanda ba ruwa ba wanda ba na sanyi ba ba na zafi ba ruwa ba ne shi min shaklihi irin yadda ga ruwa haka yake azwaj kala biyu kishiyoyi yadda ruwa za a ba su masu tsananin zafi a ba su masu tsananin sanyi haka komai ma za a dinga yi musu kishiyoyi guda biyu guda mai tsananin wannan guda mai tsananin wannan guda mai tsananin zafi guda mai tsananin sanyi guda mai tsananin wahala guda mai tsananin wata wahala kishiyar waccan wahala kaga iyakar wahala wahala ce za ta dawwama ciki kuma ba wahalar baɗai wahala wannan ta jiki ce da aka faɗi wahalar da za su yi ta jiki da wahalar da za su yi ta cin abinci wadda ya tama ta jiki ce ta shan ruwan zafi ga shari'ar zaƙo duk bayan haka ne akwai babbaƙun maganganu da za a gaya musu da mummuna albishir da za a yi musu ta ce musu mai haza faujin mu'tahimun لا مرحبا بهم إنهم صالوا suna nan cikin wuta ta cika dama Allah ya ce la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi jima'i wuta in ta cika wuri in ya cika bai da dadin zama ko gidan yari in ya cika in mutane na cikin gidan yari aka sa suka cika radda aka ce a fidda ɗaya daga cikin su daɗi suka ji saboda space kawai ya ƙaru suna cikin ɗaki su a shahe an cuta su ɗakin da ya kamata mutum hudu ya shiga da an hidda wasu sai wasu su ji daɗi ba daɗin hidda wa daɗin wani ya tafi a space ya rage to in suna ciki an shigo da wasu kuma wahala su kai saboda wahalar da a ciki an yi cinkoso to ana nan cikin cinkoson tana ce haza faujun sai malaku ce musu haza faujun muktahimun ma'akum haza faujun wannan wani gungu ne muktahimun ma'akum wanda za su matso su shigo cikin ku watan duk wannan matsun da kuke to ga wasu nan za su matso za a matso su cikin matso su shigo cikinku ƙalu sai suke la marhaban bihim ba maraba da su ba mutum yana maraba ya ce ga baki da su sallabo to shi ma'in za ce ga baki da su sallabo ga wasu nan sun taho ga wasu gungu na za a matso su su taho sai su ce lamar aban bihim ba maraba da su ba innahum salun na ai wuta ne da za a zo mana da su musamman a zo da mutumin kirki yan wuta ne ko mahaukaci ya ga wannan bugu ne sai ce mai mahaukaci za ka duk abu ne ya lalace su ‘yan wuta ne suna kiran wasu ‘yan wuta za ka ga wani gungunan za su matso su shigo cikin gogoriyon za a matso su cikinku sai su ce ba maraba da su ba ai ‘yan wuta ne za a zo muna ba mutanen kirki ne za a zuwa ba su kuma sun kawo sun ji wannan labarin sai su an samu su qalu bal qalu bal antum la marhaban bikum أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار qalu bal antum la marhaban bikum sai wannan suka shigo sai wannan suka ce kuma ba maraba da ku ba wacce yana son ku tarbe shi wacce yana son ku yi magana kwarai kaga abu ya koma la an ne ya tsakanin su wannan bakan magana kuma cikin gida ko gidan yari ne aka sa mutane suka fara shigowa da zage zage babu dadi ba su je fito bale yanzu wuta ce an shigo da sun ce kuma ba maraba da ku ba wa yake yana son ku yi maraba da shi bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana ai duk kuka kai mu ga wannan Kuka gabatar da mu a duniya ku muka dinga biya kuna gaya muna haka fa bi'sal qarar Allah ya ce kir da matabbata nan za su tabbata cikin wutar jahannama ana ta wannan la'ancece ya ana ta wannan zage-zage wasu malamai suka ce akwai wani babban malami kudwa imamu ahmad da aka sa shi cikin gidan yayi ɗan gidan yari suka ce mai ya kai imam ka yi haƙuri ɗan kwanaki ne ɗan kaɗan sai ka fita sai ka koma to irin wannan in mutum shigo cikin wahala ya iske mutane suka ce mai ka yi haƙuri ba komai ba ne kaza kaza ne ke ji hankalin ya kwanta sai a rage mai amma yanzu da shigowa ka an ce ba maraba da kai ba kai ma ka ce kuma ba maraba da ku ba an fara zage-zage kaga babu kwanciyar hankali an ce duk kuka kai mu cikin wannan arkani wata yadda nake jan arkanin nan kowa yana cikin arkanin nan fa innahum yawma idhin fil azabi mushtarikuna dukkaninsu suna cikin azaba sun yi tarayyawa cikin azaba Allah ce fa bi isal qarar kir wuta a matsayin makoma qalu rabbana man qaddama lana qalu rabbana man qaddama lana hada fazilhu adaban rabbana man qaddama lana hadha sai ce ya Allah duk wanda ya gabatar mana wannan abin da muke ciki yaje shine sanadiyar jawo mu ciki fazirhu azaban budifan finnar ta kara mai azaba ta ninki a cikin wuta abin ya koma la'ancece ne ya tsakanin su ku kunka bal antum mu lana ku kuka sawo mu ciki su rabbana man qaddama lana hadha in mu muka sawo ku Allah ya tsari ya Allah duk wanda ya sa wani ciki wadan labarin kaga abu ya koma zage zage abu ya koma sai kawai an mai san ma Allah yanzu suke mai san ma Allah lamari Allah ka ba mu iko mai san maka lamarin mu muna da rai ka kasance mun mai san ma Allah yadda kake so Allah haka za mu yadda kake so ba mu muka zaba ba kai kan zabi yi azumi cikin wannan wata Allah mun yi kai kan zabi a kame baki lokaci kaza a sha ruwa lokaci kaza Allah mun yi maka da'a da biyayya ya ishe ka kai dinga ihtisadi neman lada ga Allah wa'annan abubuwan yanzu azumi ya fara wahala rana ta fara zafi ba kamar goma na farko ba so ka dinga sabi ga Allah kowa yanzu nan ruwan sanyi suna burge shi a kawo mai abin kuma ba su fi karfi ne ba yana da su amma ya dangana Allah ga lokacin da yake so a sha ruwa to sai lokacin za a shan ruwa wannan ka dinga sabi kana neman lada ga Allah shine annabi ke cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya azumin ramadana yana imani da Allah yana mai neman lada wurin Allah yana neman Allah ya bashi lada sai ya kasance an gafarta mai zunubai ne da suka gabata don haka su wannan za su dinga koma ma Allah cikin wuta suna zuwa zargin juna ku ne kuka yi sanadiya ba mu ne ba ku ne sun ce to Allah kowane na Allah ka isan muna gare Allah ka kara mai azaba zidu azaman bi ifan minan wa bi ifan finna yanzu fa sai su fara magana cewa sun ga duk su ne masu girman kai masu taurin kai cikin wuta ina su bilal ina su suhaib ina su ammar sai su fara tambaya ba su gan su ba wa qalu ma lana wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار Allah ya ce wa qalu ma lana rijalan sai su ce makan su tambayar to mun gan ku ku mun san ku kuma mun gan ku amma me yasa ba mu ganin wasu mazaje wasu mutane kunna na udduhum min al ashrar mun kasance a duniya muna kidan ya cikin ashararun mutane waɗanda ba kowa ba ba komai ba ba su da wata daraja su bilal su suhaib su ammar wanda muka yi ta'azabtar da su wanda asalin su bayi ne wanda asalin su ba kowa bane su salman anan a karatun shama'il mun karanta kissar salman yadda Allah ya kubutar da shi daga wannan bauta zuwa wannan bauta har ya zo ya shiga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam shine manyan mushrikan makka ke tambaya me yasa ba mu ganin waɗannan mutanen wanda a duniya muna kiran ya su cikin ashrar wato shi Allah yana da hikima yana da iko yana da adalci kamar da muka karanta a jiya ko shekaran jiya cewa shekaran jiya ne cewa wannan duniyar muna ganin azalun yana yin yadda ya ga dama kuma ya mutu cikin zalunci ne muna ganin wanda an ka zalunta yana cikin wahala kuma ya mutu cikin wahala kai da an ce wannan duniya ɗaya ce babu hisabi babu sakamako da babu adalci a rayuwa amma sai Allah ya wani gida da za a saka haka duk mutumin da ake gani ba komai ba a nan duniya in ya bi Allah ranar lahira sai Allah ya daga daraja sai ya mai sai wani abu a inda Allah Allah ba inna Allah la yanzu ila suwarikum wala ila ajsamikum Allah baya kallo zuwa ga surar jikin ku kyau zuwa ga jikin ku wata girma wafi karfi walakin inna ma yanzu ila qulubikum wa a'malikum sai dai Allah yana kallo zuwa ga zukatanku da ayyukanku wa ya fi zuciya ta kwarai wa in an ka ce mai Allah yana karaya wa in aka ce mai kowace mai aka yi wani don Allah sai ya dubi jiki na ya sanyi an ga an haɗa shi da Allah wa in an ka rance mai da Allah an yanke mai jiki da an yanke mai da Allah watan wake ganin girman Allah wa ila amalikum kuma zuwa ayyukanku wa amalikum da ayyukanku Allah yana jiba zuwa wani aikin kwarai wa in yake bantu yana aikin kwarai dan shi ko a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi Allah lalle yana da wasu mazaje waɗanda ash'asa adbara za ka ga gashinsu ya yi jizo, jikinsu ya yi ƙura madfu'un anil abuwa wanda aka ɗunguje ga kofa ba a bari ya ga gwamna ba a bari ya ga sanata ba a bari ya ga shugaban ƙasa ba a bari ya ga minista ba a bari ya ga sabbe ne in ya zuba ci ƙofa tuwe shi aka yi amma lau aka sama alallahi la'abarahu in ya rinke ma Allah Allah zai barantar da shi in ya ce na rinke da Allah wani zai cin zaɓe to Allah ya ce to da magoya baya amma tunda karanci bari a bashi in ya rike da Allah wani zai samu kaza sai Allah ya ce to tunda karanci baka kunya bari a bashi watan wancan wanne na mai muhallin shahid wanda ake gujewa ga kofa ba a bari su shiga in sun taho don haka kila manyan mutane waɗanda ke musu addu'a sai wanda ya sa babban riga da asake biyu da hullar kwarai ashe ba su bane waɗancan wanda ba a bari su shigo ba ashe su ne in so rantse ma Allah Allah yana yana karɓar su. amma a duniya ba su da kima inda kowa a duniya Allah yana karɓar rantsuwar su. a duniya Allah yana karɓar addu'ar su a lahira in an tafi su Allah ke ba babban rabo su ne ‘yan wuta za su neme su ko ina cikin wuta ba su gane su ba in suka yi wannan malam na rijalan kunna na udduhun minal ashirar in suka faɗi aka ce Allah ya buɗe musu sai su gan su can cikin aljanna mun ji mun karanto a can baya wanda ya ga dan uwa ne cikin aljanna mun ga in suka shiga ɗan ne cikin aljanna sai aljanna su ce su ce wa nada ashaban wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan tambayi su ce mu ga mu ne kuke gani a shirar abinda Allah ya muna alƙawari mun samu da gaskiya kuma kun samu abinda Allah ya muku alƙawari da gaskiya qalu bala qalu na'am sai su ce eh قالوا نعم فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين sai mai kira ya أنا ألا la'ana Allah ta الظالمين suke azzalumai saboda haka kakkare na mutum don kagare da shiga ce ko ka kafi shi kuɗi ko fi shi riga kwarai ko fi shi matsayi da mukami ko fi shi certificate ko fi shi iya magana ko fi shi iya wani yare in mutu za su ce mai aljanna ina mutane da muke gani mu da muka kidan ya cikin a mutane attakhazahum sikhiyan shin izgili ne muke da su ba su cinta izgili ba a duniya an zaga tsanumul afsar ko ne suna nan cikin wuta amma idonmu ne ba su gane su ba kila saboda yawan jama'a ne ba su gane su ba lokacin za a buɗa musu gane su sai 'yan aljanna su kira su ce mu mun samu abin da Allah ya muna alƙawari na gaskiya kuma kun samu abin da Allah ya muka alƙawari na gaskiya ce na'am sai Allah ya sa ayi shela cewa la'ana Allah ta tabbata ga wanda suka yi shirka a nan duniya shirkar da kuka yi a nan duniya ita hana ku samu abin da kuka samu sai Allah ya rantsuwa ya ce inna zalika la haqqun inna zalika la haqqun taqasumu ahlin ya ce inna zalika la haqqul lalle lalle wannan labarin da aka bai gaskiya ne ta khasumu ahlin nar to su maddan wuta za su yi na tsakanin su su yi zage zage tsakanin su su gama su dawo su nemi mutanen da suke gani ba kowa bane su ga cewa ko suna cikin wuta ashe suna aljanna haka wannan abin da Allah ya ba mu gaskiya ne sai mu ƙara imani da shi mu ƙara yadda da shi cikin abin da ke tabbatar da wannan surat sura ce ta makka sai Allah ya ce kul inna ma ana munbir mhm. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار Allah ce annabi ka gaya musu kul innama ana munzirun ka ce musu ni ba kowa nake ba sai mai gargadi nake kaga duk abin da ke nuna cewa sura ce ta aljanna lokacin ta makka lokacin da aka saukar da ita babu jihadi ba ce ai jihadi ba iyaka ce yayi wa'azi yayi gargadi mina ne yake gargadi akan shi ya ce wa ma min ilahin illallah kusancewa babu abin da ya cincinta a bauta ma sai Allah alwahidu wanda yake shi kadai alqahar mai karhi mai yin yadda ya ga dama mai karyawa yadda ya ga dama shine alqahar kaga wannan yana nuna duk abin da ya kai waɗancan wuta shine rashin yarda da wannan shine Allah ya kawo ta mista yan aljanna aljanna da sun yadda da la ilaha illallah sun yi aiki da la ilaha illallah sun yarda da ba wanda ya cincinta bauta ba da gaskiya sai Allah sun yarda da ita kuma sun yi aiki da ita ba su bauta ma kowa da gaskiya sai Allah ba ba su bauta ci kowa sai Allah su kuma yan wutan lissa su wuta rashin yadda da haka rashin aikata haka za ka in mutum ya sa haka sai ya riƙe tauhidi gangan ya riƙe yadda da Allah shi kaɗai gangan kada yadda wani abu ya haɗu da tauhidi ne kamar yadda ni sha gaya mutu sabon Allah mutum ya yi ƙoƙari ya nisanci sabon Allah gwargwado yadda zai yi amma babban sabon Allah shi ne shirka da Allah za ka gara ya kasance kayi wancan kayi wancan kayi wancan amma Allah bai sami ka haɗa shi da wani wajen bauta ba Allah bai sami ka ya ganka wajen wani kana roƙo ne da ba wanda ya cincinta roƙai sai Allah ba Allah <clears throat> bai same ka ba ka haɗa wani kana ganin daidai yake da shi ta hanyar jin tsoro ko tunanin zai amfane ka Allah bai same ka a zuciyarka kana ganin wani ka cutar suwa wani ka amfani suwa wani ka ba suwa wani ka hanawa ba a'a ya same ka kayar da shine annafi'u abbaru shine wanda ke amfani shine wanda ke cutar suwa ko wani yayi ma wani abu to sababi ne kawai da kaddarwa ta Allah amma dai Allah shine mai amfani shine mai cutar suwa amma a same ka kana ganin boka shi zai faɗa abin da za a yi kana ganin wani shehi shi ka basuwa wani shehi shi ka maganin kaza kuma wannan abin suna nan suna shiga cikin mutane ɗaya bayan ɗaya ba sai ka faɗi ba zuciyarka ma in kai itikadin wannan yana da haɗari kai tunanin cewa wane tare da Allah ko wane kuna tare da shi ko wane sai ta hanyar shi Allah ka baka ko sai ta hanyar shi Allah ka baka kuskure ne Allah yana ba kowa yana raba ba kowa don haka wannan abin shine abin da ya jefa 'yan wuta wuta shi abin da ya jefar da 'yan aljanna aljanna don shi bayan Allah ya sa 'yan aljanna aljanna bayan Allah ya kawo labarin ya aljanna ya kawo 'yan wuta sai ce kul inna ma ana Munze, ka ce ni mai gargaɗi nake mi nake gargaɗi wa ma min ilahin illallah babu abin da ya cancanta a bauta mada gaskiya sai Allah alwahidul qahar shi kadai daya mai karfi mai karyawa ba gaba bai yin yadda ya ga dama zaka babu mai yin yadda ya gida ma in ba guda ba wannan ce ne Allah alqaharu Ina cikin dalilin da ke nuna shi kadai yake domin alƙa'aru shi kan yadda ya ga dama ya karya ba gaba ya yi yadda ya so ya fi ƙarfin kowa inda yana tare da wani da ta ce shi ma wani yana yin yadda ya ga dama lauka wata ran lauka na fi yi ma alihatun illallahu la fasadata da akwai wasu abubuwan bauta ba Allah ba da sun lalace don wani zai ce ga inda nake so a karya shi ma ɗaya ya ce ga inda nake so a karya to amma da ya kasance guda ne sai kasance yana karyawa ba gaba ce mai alƙaharu dalili ne cewa alwahidu yake ba a alkaharu guda biyu ya yi alkaharu guda biyu ko match aka ya kasance saura team duty a final domin a samu guda wanda zai buge sai a ce ya buge kowa ya canye kowa naka inda akwai wani to da har yanzu ba a san ba dai za alkaharu ba amma zama ne alkaharu shine ya fi karfin kowa shi ka yankawa yadda ya ga dama yadda ya ga dama ake yi duk wanda ya fi ƙarfin wasu ya fi ƙarfin wasu Allah ya fi ƙarfi ne Allah zai kama shi Allah zai karya shi Shi shine ma'anar alqahar zaka alqahar tana nuna alwahi, tana nuna shi kadai yake wane ne shi wannan mutane makka in ku gane ba ga siffa ce da kuka sani rabbu samawati rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar hmm. sai Allah ya ce wannan shine rabbu samawati shine ubangijin sammai wal da ubangijin kasai da ma shi sun san shi wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah da shi sun san shi kunga wannan kamar da muka sha faɗi? a kai amfani da tauhidin rububiya domin a tabbatar da tauhidin uluhiya tauhidin shi shine yadda da cewa Allah shi yayi halitta Allah shi ke arziki Allah shi ke sarrafa lamura dama ina maimaita waɗannan abubuwan ina son ku da kuke cika wannan masallaci kuke zuwa tafsiri ya kasance ko abin da kuka fita da shi ɗai ciki kun san tauhidin rububiyya kun san tauhidin uluhiyya kun san tauhidin asma'i was sifat ya kasance kuna da wani labina kuna da wani bina'i kuna da wani foundation da za ku aza akai bancin duk abubuwan nan da tauhidi da qur'ani ke koya mana tauhidi yanzu akwai waɗannan basics akwai tauhidin rububiya shine tauhidin ka san Allah shine ar-rabbu wato Allah shi yayi halitta Allah shi ke azurtawa Allah shi ke tasarrufi kai da wannan wannan duk mutanen Makka sun yarda da wannan duk mushrikai sun yarda da wannan in kristoci sun yarda da wannan kowa ya yarda da wannan in ba wanda ke inkarin akwai Allah ba yanzu ka san cikin kahirai akwai mai cewa babu Allah ko ma yuhlikuna illa ad-dahr masu cewa ad-dahr kawai haka za mu yi babu Allah babu to wanda akwai su daban da hariyun atheists wanda ba su da akwai Allah ba wannan daban to in ba su ba wanda yan kaɗan ne alamar dubu akwai su amma yan kaɗan ne to sauran kahiran duk sun yadda da rububiya sai yadda da Allah ya halitta sama Allah ya halicci ƙasa Allah ke arzikawa. Allah ke rayawa Allah ke kashewa Allah wannan duk sun yarda da wannan wannan shi ake mata tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya kuma shine a bauta mai shi da tunda shi ka wa'annan ayyukan tunda kun yadda ba wanda yayi wa'annan ayyukan tare da shi to shi da ya cinta a bauta mai shine Allah ne yake kira yake cewa kul inna ma ana munzirun wa ma min ilahin illa Allahu al-wahidul qahhar kuce ni ni mai gargadi nake kawai babu abin da ya cincinta a bauta mun face Allah shi kadai yake kuma shine mabuwayi mai karyawa mai karfi wanda ya rinjayi bayi ne wannan shine tauhidin uluhiyya kai da shi kadai ne shi cincinta a bauta mai to me yasa saboda tauhidin rububiyya saboda me shine rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasai kuma bainahuma da abin da a tsakaninsu al'azizu mabuwayi wanda ya buwayi bayi ne ya buwayi bayi ne don shi ya yi sama ya yi kasa ya yi abin da a tsakaninsu bai nemi taimakon kowa ba kuma babu bai neman taimakon kowa sai da shi a nemi taimako ne amma al-ghaffar da yawan gafara ne saka yanzu jawo ku ne mutanen makka wannan allan da ake faɗi mai yawan gafara ne ko yanzu kuka tuba kuka ce mun bari kuka ce mun yadda to Allah zai karbi Allah zai karbi tubanku don haka cewa al kira ne zuwa gare su cewa su zo su tuba bayan Allah ya gama wannan sai Allah ya shiga wani labari daban da zamu ji yace kul huwa naba'un azim kul huwa naba'un azim hmm. antum anhu mu'ridun sai Allah ya ce kul naba'un azim ce musu ƙor'ani babban labari wannan ƙwar'anin da ake ta baku ba ƙaramin labari ne ake ta baku a ce ga yadda za a wa 'yan wuta ku ji duk kwanakin ga labarai ɗaya muka karantuwa mu karantu labarin annabi dawuda mu karantu labarin annabi sulaiman mu karantu labarin annabi musa annabi isa mu karantu labarin annabi yaqub mu karantu labarin duk karantuwa ake a karantu yadda 'yan wuta za su kasance an sun shiga wuta yadda 'yan aljanna za su kasance sun shiga aljanna labarai ne aka bai haka ne amma waɗannan labarai labarai ne masu girma don haka kul ka ce huwa shi wannan na naba'un azim labari ne mai girma amma antum anhum mu'ribun dai kuna da kai ana karanta muku kuna da kai ba ku yadda da shi ba wasu suka ce Kulhuwa na naba'un azim labari ne da za a bai na farko wanda yake shine labarin halitta annabi adamu a jerin saukar alkur'ani wannan sura ita aka fara ba da labarin annabi adamu amma bayanta an ba da labarin halitta annabi Adamu da suka yi da shaitan ne ya mai sujuda Allah ya ba da labari cikin suratul baqara Allah ya ba su a cikin araf Allah ya ba su a cikin hijir Allah ya ba su a cikin isra'i Allah ya ba su a cikin suratul kafi amma duk wa'annan surorin guda biyar sun sauka ne bayan wannan suratul sad don shi a wannan suratu sa da za a fara labarin halitta annabi adamu da kuma sa'in sa da ta shiga tsakanin shaidan da ya yi Allah ta cewa bai mai sujuda da kafa hujja da ya yi da kafin yanzu dun labarin da aka so a ƙwar'ani ba a taɓa ba da wannan labarin ba za ka ce to ga wani babban labari za a bai wanda yake labari ne na yadda aka haifi ɗan adam labari ne na yadda ɗan adam ya kasance da yadda ya shiga aljanna da yadda Allah ya sai aljanna sai ce an tum an homo run amma kuna kaura kai daga ƙwar'anin bale ku tsaya ku ji yadda labarin yake ku da za ku ɗauki izna ku yi amfani da shi sai Allah ya ce ma kana liya ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la iz yaqtasimun Allah ce ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la annabi ka gaya musu ni ban da ilmi da abin da ya auku a sama inda jama'a da as-sama na mala'iku wato wannan labarin da nake baku na ga yadda za a yi na wuta da na aljanna ga yadda almabawan da suka wuce da labarin halitta annabi Adamu da zan baku da hissai wuta da aljanna da aka yi da hissai annabi Adamu aljanna da aka yi da wuta da aka halitta shaytan da ita da jayyar da aka yi dubban nan aka yi ya ishe ku ku yadda cewa abin da nake gaya muku wahayi ne ma kana liya min indin bil mala'il a'la ni fa banda ilmi da mala'ul a'la mala'iku da as-sama duk banda ilmi da da su iz yahtasimun lokacin da suke kusuma tsakanin annabi adamu da shaytan lokacin da Allah ke ce ma shaytan yayi yana cewa bai to duk ni banda wannan ilmi miya yake in samu wannan ilmi labari ake bani don haka wannan ɗaya ya isa ku gane cewa ni manzo ne ni aiko ne aka yi don shi ake ban waɗannan labaran ɗaya bayan ɗaya ina baku littafin labari nawa aka yi kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam littafin masu tatsuniya nawa aka yi ina tatsuniyar su ina labarin su bayanan. amma wannan kadai ake zuwa a karanta a samu lada a karanta a wa mutane a karanta a yi sharhi ne a karanta a fassara shi in ana wa littafin komai sharhi ba su na an wa littafin tatsuniya sharhi ba bai bukatar sharhi tatsuniya ce kawai a faɗi mutane su tashi wannan ɗaya yana nuna cewa ƙur'ani gaskiya ne ƙur'ani daban ne waɗannan labarun da ake bai su na gaskiya ne waɗannan labarun da aka bai bankin zaman su na gaskiya akwai manfa tsakaninsu ne Allah ce kace musu mata na liya min ilmin bilmala mala'il ni ban da ilmi da mala'iku da halittu da afsama abinda aka yi tsakanin annabi Adam da shaytan abinda aka yi tsakanin mala'iku da annabi Adam na za a hayu a halice shi abinda aka yi tsakanin Allah da shaytan na cewa ya mai sujuda yayi ban da wannan ilmi iz yahtasimun lokacin da ake wannan husuma to ya aka yi ni sani in yuha ilayya in yuha ilayya illa ya cika ka gaya musu ga inda na samu nawa labari in yi ha ilayya babu abin da ake min wahayi wata na samu wannan fita wahayi illa annama ana nazirun mubin sai cewa ni mai gargaɗi nike bayanan ne nan su ayan mutane gargaɗi bayanan ne ko babu gargaɗi bayanan ne da ya wuce wannan ayoyin da muke karantawa na Qur'ani a gaya maka falla falla ga yadda za a yi da yan aljanna ga abin da aka yi musu tanadi yan wuta ga abin da aka yi musu tanadi sannan ga abin da suka yi suka samu wannan sakamako su ma wa'ancan ga abin da suka yi suka samu wancan sakamako ga ka in yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin ba abin da ake min wahayi face cewa ni mai gargaɗi gargadi nike kuma gargadi bayyananne kuma ina wa mutane gargaɗin kuma duk abin da aka yi min wahayi ga yana ina faɗi yanzu wannan labarin na husuma da aka yi sama tsakanin mala'iku da Allah lokacin da zai halicci annabi Adam tsakanin a shaidan da Allah lokacin da aka ce ma shaidan ya yi mai sujuda da aka husuma shine wannan ya faɗi ga yadda za a yi wannan ya ce da haka aka yi haka aka yi da Allah da mala'iku cewa zan halicci dan adam suka ce za ka halicci wanda zai yi kaza zai kaza haka aka yi da shaidan cewa kai mai sujuda zan yi sujuda ga wanda ya ce kaza wanda aka yi kaza da kaza wannan shine yahtasimun shine husumar da Allah yake faɗi sannan ga tanan zai ba mu labari ta cikakke shine wuri na farko a surorin da suka sauka inda Allah ya bada wannan labari iqala rabbuka qala rabbuka lil mala'ikati إني خالق بشرا إني خالق بشرا من فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين so labarin ya fara ya ce isƙalar rabbuka lil mala'ikati ta ambatar musu lokacin da Allah ya faɗi ga mala'iku lokacin da Allah ya ce ma mala'iku inni khaliqun basharan min tin zan halicci wani mutum daga din, daga laka daga turbaya shine annabi adam fa iza sawaitu inna daidaita shi ya zama mutum yadda yayi ta sura ta kammala wa nafaqtu fihi min ruhi sannan ni busa mai daga ruhi na kaga ba annabi isa kadai ne ruhullahi ba annabi adamu ma ruhullahi ne inda annabi isa ya cincinta a bauta mai daina ruhullahi da annabi adamu ma ya cincinta a bauta mai daina ruhullahi to dukkanin su ba wanda ya cincinta a bauta mai dukkanin su bayi ne na Allah ya ce wani nafakhtu fihi min ruhi ni busa mai daga ruhina faqa'u lahu sajidin ku faɗi gare shi kuna sujuda ku faɗi gare shi kuna sujuda idan ni busa mai rai ni daidaita shi ku faɗi gare shi kuna sujuda wannan umarnin da Allah ya wa mala'iku anan da yake shine kissa ta farko Allah bai bada labarin ni mala'iku suka mai samma Allah ba sai Allah ya taƙaita kissa anan kuma ya ba mu ita a shimfiɗe a cikin suratul baqara sai Allah ya ce mai fasajada al mala'ikatu kulluhum fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa استكبر وكان من الكافرين الله فسجد الملائكة كلهم أجمعون sai mala'iku dukkaninsu suka yi sujuda wannan akwai taukidi ciki hakala biyu in Allah ce fasajadar mala'ikatu mala'iku suka yi sujuda da alif da lam fasajadal mala'ikatu alif da lam tana zama listigraqil jins sai a gada cewa dukkanin mala'iku suka yi sujuda amma sai Allah ce kulluhum dukkaninsu domin a ƙara nuna ma dukkaninsu sai Allah ya ƙara cewa ajma'una karkashinsu duk dukansu kuma haka da kulluhum da ajma'una duk taukidi ne na cewa mala'iku dukkaninsu suka yi wannan sujuda da Allah ya ce kun ga su da suka kawo mai kamar da Allah ga mana cikin suratul baqara cewa ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun da suka kama yadi Allah za ka halicci wanda zai ɓanna bayan ƙasa wanda zai zub da jina ne da Allah ya ce musu na san abin da ba ku sani ba sai suka yarda su kaga su jayayyar su ba jayayya ba ce ba girman kai ba ne su sun faɗi abin da suka sani su Allah ya sanar da su wannan halitta in ni ta za ta yi za ɓanna cikin ƙasa za a yi kaza ta so ganin cewa ya Allah to ga mu muke bauta maka mu muke maka tasbihi mu muke tsarkake ka don yi za ka wa'anda za su yi banna za ka su da Allah ya gaya musu na sa abin da ba ku sani ba dama sun sake sai suka yarda sai suka miƙa wuya don haka fasa jadal mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku dukkanin su suka yi sujuda don shi wancan cewar da suka yi za a yi kaza ba na inkari ba ne ba na girman kai ba bane na kawai neman ƙarin bayani ne saboda su la a Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da ka suka yi sujuda dukkanin su amma sai gare illa iblisa sai iblisa wanda yake da tare da su yake istakbara shi kan yayi girman kai wa kana min ya kasance cikin waɗanda suka mutunce suka yi kafirci yace shi kan baya yi me yasa baya yi ga yanan isa Allah ya ba mu labarin kala ya iblisu ma mana qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya أستكبرت أم كنت من العالين تلت يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يا كي إبليس mi ya hana ma kai sujuda da abin da ne halitta da hannuna wani girma da karanci na annabi adamu na farko annabi adamu shi Allah ya busa mai da ruhi ne ba mala'iku aka umurta su busa mai ba mu kuma ɗiyan adamu gaba ɗaya mala'iku ake umarta su busa muna rai idan mutum ya kai kwana arba'in yana nufatan sannan kwana arba'in yana alaƙatan kwana arba'in yana mugatan sannan sai aiko da mala'iki mala'iki shi ka busa ma ɗan adam rai amma shi annabi adam ba mala'iki ya busa mai rai ba bambanci na farko kenan don haka an halce shi na biyu allah ya ce ma mana aka an tasjuda lima falaktu biya dajja ni ya hana masa su sujuda da abin da ni halitta biya dayya da hannaye na guda biyu wannan ya nuna Allah shi ya halicci annabi Adamu da hannaye ne guda biyu sabanin sunan Adam ba Allah ya halicce su da hannaye ne guda biyu bane Allah ya halicce su da kun fa yakun Allah ya halicce su da wani sababi da ya sanya na su kasance kwana 40 nutfatan su kasance kwana 40 alaqatan su kasance kwana 40 muzgatan shi annabi Adamu duk bai zama haka ba annabi Adam bai taba zama nutfatan ba sannan ya zama alaqatan sannan ya zama mugatan. Sana aka aika mala'iki ya busa mai rai a'a shi Allah ya halittai da hannuwa ne bayan ya daidaita shi ce Allah ya busa mai rai zaka wannan shine bambancin asalin halitta tai da kuma asalin halittar diyanai shi an halittai da Allah ya halittai da hannaye ne guda biyu sannan wannan akwai tabbatar da siffa hannu cewa Allah yana da hannaye guda biyu yadda ahlus sunna suke tabbatarwa wannan yana cikin tauhidul asma'i wa sifat tabbatar ma Allah abinda ya tabbatar maka ne sunaye ne da siffofi ne ba tare da an kamanta ba ba tare da an ce ah, an ce yana da hannuwa ya zai irin ɗan adam ko ya ji a'a hannuwa ne ba irin na ɗan adam ba ne waɗannan iri ne bila ta kai ba mu tambaye waɗanne iri ne ya faɗi mun yadda Allah yana da su kamar yadda ya ce yana ji yana gani kuma mun san ‘yan adam suna ji suna gani ba mu ce to a ba za a ce Allah yana ji bai kamata ya zan Allah yana ji ba saboda me saboda ɗan adam yana ji bai kamata a ce ɗan adam yana gani ba Allah yana gani ba saboda me saboda ɗan adam yana gani Allah da ya ambaci cewa yana ji yana gani shi ne ya ambaci cewa ɗan adam yana ji yana gani don haka Allah da ya ambaci cewa ɗan adam yana da hannu Allah shi ya ambaci cewa shi ma yana da hannu Zaka mun yadda Allah yana da hannu wannan siffa ta yake Zaka Allah ya tambaye iblis ya iblisu mi ya hana kai sujuda ga abin da na halitta da hannuwa na barka shi girman kai ne a mukunta min al'alil ko kana cikin waɗanda suke ganin suna sama za ka kowa na ƙasa gare su shi ma min al'alil yana cikin nau'in girman kai ne kaga ni kan ban duka ma kowa ni kan ba wanda ya isa in duka mai ayin dukawa wadda Allah ya umarta ka duka mai irin wannan ne ya kai ka haka قال أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين طيب زعما تشغو بأنان عند الله كبام لاباري نا دليل da شيطان إبليس iblis ya kangare ya yadda ya ga annabi adamu duk wannan domin na kangara da girman kai da hasada suna cikin abubuwa na farko da aka saba ma Allah da su a sama hasada tashi kamar zai faɗi dalili sai ga cewa aina fishi irin abin nan da ke aukuwa yau na cewa wane za a ba sarauta wane za a ba mulki wane za a ba kuɗi gidansu wane za a tadda mallami gidansu wane to irin wannan abin dai na hasada shi ya hana shaidan ya yi annabi adamu su juda, da kuma girman kai da Allah ya ambata abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu akwai neman taimakon marayu yau ko jiya ba mu nemi taimakon marayu ba za ka yau za a tashi a nemi taimakon marayu akwai kuma wanda aka samu za a faɗi mai aka samu sannan kuma za a faɗi mai aka samu sannan sai a karanta tambayoyi kafin a gama neman taimako a nan alamma muna mabarka da zuwa ga alamma sulabi ya taho muna mabarka da zuwa alamma alamma alaihi wanda suka ba da gudunmuwa cikin akawun a yau 16 watan ramadan akwai hafsat bala kuji hafsat baba 5,000 zainab muhammad 5,000 abdulhamid ramatu 5,000 Aisha umar sama 5,000 muhammad usman 5,000 adamu jummai 5,000 musa 10,000 وفاطمة faɗi mata Muhammad دبو garba قرب سليمان دبو قومة أم سلمى إبراهيم دبو بيار محمد عائشة عمر dogara dubu biyar adam sarif adam dubu goma sai wani bawan allah da bai sunansa ba dubu biyar allah ta saka da kowa da kuma tambaya farko na cewa ko ya halatta ga mai tarawihi ya yi ba'u istifta da isti'ala da basmala a kowace raka a biyu eh, yana halatta yana halatta ga mai mai salatu tarawih yayi du'a istifta a kowace raka'a kowace raka'a ko mai sallar dare shi kadai yana ga damar yayi du'a istifta a kowace a kowace raka'a biyu yayi ya sallame yayi du'a istifta su isti'aza da basmala su fi yayi su a kowace raka su wannan babu iskali amma du'a istifta ce wasu mallamai ke ganin du'a istifta in aka sallame in za a koma kabbata wata sallah to wata sallah ce daban wadda ita ma tana buƙatar ta du'a istifta kan cewa du'a istifta mustahabbi ne ba dole bane sai an karanta wallahu ta'ala na tambayar ta ce malam kace wanda suke fitowa mace malamai sun yi sabani akai amma malam ban ji kai ji ba domin musamman ne ya fi zama daidai abinda ya fi zama daidai shi ne cewa suna hana sallah matsayinsu matsayin jinin biki ne su ne wannan ne ra'ayin mafi yawan malamai na gaya muku eh, eh, ibn kudama ya ambaci wannan a cikin almugni kuma ya ambatai da kusan na mafi yawa zaka mafi yawa kuma mafi rinjaye shine abin da yake fitowa ga mace kafin haihuwa na kwana biyu kwana uku na zaki da yake fitowa matsayi ne matsayin jinin nifasi ne za ka sallah ta faɗi gare ta ba sai ta ranka ba ba za ta yi ba sannan kuma azumi eh, ya faɗi gare ta in tana yi ne to za ta ranka shi wallahu ta'ala wannan yana cewa kowace rana ya kwanta da safe ko da rana sai dinga ganin karangaru saman jikinsa ya ce kullum hakan yake gani kuma na ji tsoro malam ko ya kashe su ina ne yana ganin kadangaru na wani ya kwanta da rana ko da safe yana kwana shi nake cewa ya halatta ya kashe wannan kadangaru kadangare bai cikin dabbobin da aka umarta da kashewa za ka tashi ka ban mutu wuri kawai ka tsayarka Eh, kuma in yi aure ƙarƙaru ba shiga ɗaki amarya kawai ga alama masallaci ne kuke zuwa su kwanta kila masallacin ku kuma gyaran mu bai kai can ba kila sai ƙarƙaru su shigo su hau kanka su ɗakin Allah kika ɗakin Allah su ka kashe su kawai ka koma ka je ka karkaɗe ka tayi ka amma ka kashe su kadan gari bayan cikin abin da aka dabbobin da aka yi umuri a kashe za ka kaka kashe su wallahu ta'ala wani gaba ki Allah ƙara malam takawa ki malam Allah a yi ma lakcarar wa'azi ya ce sai cikin azumi suke ƙara tsanani kuma ga shi ramadan watan rahama ne kuma su ma suna son allah ya musu rahama ta farko dai ya suna roƙo allah ya sa a ƙara musu albashi Da ya suna cikin wahala allah ya sa a ƙara musu albashi dukkanin su wasu zama cikin damuwa ba kamar wannan lokacin allah ya sa ah, gwamnatoci daga firar gwamnati zuwa state gwamnati su waiwayo su a ba su abin da suka cancanta dama sun tafi da suna ta wahala da mutane sannan su masu ji tsoron Allah su sassauta cikin azumi kai ka su sauke haushinsu ga ɗalibai cewa rana ta yi zafi su ba mai musu hisabi da haka su suwa wasu hisabi mai tsanani da haka da lakcarori da duk wanda yake da wasu mutane ƙasa dai sassauta kun ga wasu wurare ma'aikatu duk an rage wajajen a lokuta aiki to wannan ya nuna cewa akwai rahama da tausayi a rage lokutan aiki wasu wajaje duk an rarrage awoyin aiki wani lokaci an mai sai wani wuri karfe biyu wani wuri an rage awa daya wani lokaci an mai sai har sha biyu to duk wannan tausayi ne da na sama kai ga na ƙasa za ka suma su ji tsoron Allah su sassauta mana ƙasa gare su a yi abu sai su sai su musamman cikin azumi Allah ya ba mu ikon kamantawa duka wallahu ta'ala wannan ce malam tafiya ta kama shi zuwa nema ya sanar da iyayensa da iyalansa bayan tafiya ba saki jinsa ba har bayan shekara uku sannan ya kira iyayensa ya sanar da su cewa su yi haƙuri bai samu kira ba saboda baya da waya sun sanar da shi cewa masu kasa tafiyarsa sun ce mai an ɗaura masa aure da wani to malam da ce aure ne wannan sai kotu alƙali kaɗai zai iya walwale wannan dole sai an ji gefe guda biyu na farko mijin da baya nan mata za ta yi wata hudu ne da sadda ta daga zuwa tsara zaka idan miji ya yi tafiya yi shekara goma bai nan sai mata ta tafi kotu cewa bai dawo ba an tabbata yana nan amma dai bai dawo ba ya ki kusantarta wannan shi ne sai a yi musu hukunci a cikin wata hudu da wannan lokacin in yace bai kusantar ta kenan ko bai zo ya kusance ta ba wata hudu za a basuwa amma in ba ita kai ƙara kotu ba to ba a iya yanke hukunci ka duk wanda mijin take tafiya wani waje ba a san inda yayi ba ko dai a mai hukuncin maf'ud to babu mai wannan hukuncin maf'ud sai kotu zaka fita ta yi kotu kotu za ta ba ta takarda cewa ta sallame ta duk binciken da aka yi duk tunanin da ake mijinki baya ne to in ta je ta yi wani aure to lokacin auren yayi ko ya dawo babu wani abu da za a yi amma in ba kotu ba ta raba auren in ba kotu ta ba ta izini ba to akwai matsala sosai baya halarta gare ta ta tafiyarta ko iyayenta su aurar da ita da wani don haka wannan kira ne akwai mutane da ke haka da yawa wannan kira ne ga iyaye wayanda iyakku tana aure wani gida ba a ji labarin mijin ba ya ka wani ya dawo ya ce muku yana ganin ne Lagos an tabbata bai mutu ba wani ya ce a ah, ina Kano wani ya ce kila ma miji ne wanda yana buga ma wasu waya amma ya fita batun mata ce da waye to kotu ake zuwa sai kotu ta ba da hukunci cewa wata kaza in yayi bai dawo ba lokaci kaza in ba duriya ta ba to an sake ki in an yi haka an huta babu wani iskali ko ya dawo kotu ta raba auren don haka babu yadda zai ya ta a ce ku kuka raba yanzu ya dawo ya kince ya jayayya shi ma ya kai kotu alkali ya diba ya gani auren na biyu an yi shi akan daidai ne ko kuma yana da ta in alkali ya tattara su su biyu lokacin zai iya fidda hukunci wanda a ce wallahu ta'ala tambayoyi shi ne sai wani ba Allah da da Allah yana neman a sa iyaye cikin addu'a da sharan kanta to a samu duka da iyayenmu cikin addu'a muna roƙo Allah ya karbi ibadun da muke yi Allah ya fi mu masu rashin lafiya cikin su Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji su mu ma Allah ya rahamshe mu idan ta mu tazo Allah ya gafarta mu kanana da manya na bayyane da na asirce Allah ya daga darajojin mu Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana son shi ya ƙara mana son annabin shi ya ƙara mana tsayuwa akan sunna annabi shi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbatar da zaman lafiya a jihar Sokoto Allah ya tabbatar da zaman lafiya a jihar Zamfara da Niger da Kaduna da Katsina da duk inda ake fama da rashin zaman lafiya a cikin kasashen musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk